kwance a ɗaki a gida sai matarta ta zo tana tashin shi wane wane sai ya yi shuru ya ce gashi ina jin kirinta ina iya motsawa in yi bayani in amsa mata ina amsawa amma wai sai ba ta ji na sai na ji ta fara kuka wane ya mutu wane ya mutu na ce ke ban mutu ba da raina fa ina da raina ce amma ina bata kula ba sai na ji tana kuka sai ta fita waje wai kuma in tashi in motsa in yi magana in gaya mata amma wallahi ya ce na kasa sai na ga kawai an shigo da mutane an shigo su ma suka tattaba ni suna kiran su rana, amma ba na iya magana suka ce ya mutu dan da na sai na ji a ce aika ma wane aika ma wane kuma faɗa nake da ƙarfi ni faɗa raina ban mutu ba amma ba mai ji na abu mamaki yace na yi mamaki sai na sallama na ce to bari ai masu wanka na idan za su zo ai su za su lura da ni ko kawai za su ɗauke ni su je su binne ne ina da rai ina ji ina gani ina magana ya ce kawai agan na nan kwance sai gashi an ɗauko masu wanka sun zo ya ce ina kallo aka ɗauko ne aka kai ni inda ake wanke mota na a wurin aka kwantar da ni za a wanke ni masu wankan na ce musu ni fa da raina yanzu wanka za ku min ina da raina ina ji ina gani ya ce wallahi ko kula da basu yi ba suka kama wanka na ya ce na yi kuka na yi magana amma ba mai kallo na ko kuna ko magana na sai ce to ai malam ne zai yi min sallah ai zai zo inda ya san ni kuma na san shi shi zai da abin da ni da rai in su sauran sun ki kulawa da ni to ai shi ma zai kula zai kula da ni kuma ai shi malami ne ya ce ko da ya zo kawai sai na je Allahu akbar wanda ya cika ya ce malam har da kai sai Allah da ne da ban mutu ba ya ce ko kula ne bai ba ya ce aka dauke ni aka je aka yi sallah ina kallo na yi kuka wanda ban taba yi ba ya ce aka dauke ni zuwa makabarta an zo zuwa makabarta aka ajiye ni bakin kabarin nan ya ce wallahi kafin a sa ni kabarin irin kukan da na yi da wani na jin irin kukan da nake da ya tsorata amma mutanen nan duk ba su ji ni ya ce aka ɗauko ni aka saka ni cikin kabari bayan an saka ni a cikin kabarin nan ina kuka ina magana haka a ɗauko wannan itace a sa wannan a ɗauko wannan itace a sa wannan sai da aka rufe rip kawai aka ɗauko ɗanyen ƙasa kuma aka dinga caɓewa ɗan hasken da nake ganin sai a ce ga wani wuri can sai in ga an toshe an toshe sannan aka dinga tulla ƙasa sai da aka binne ni gaba ɗaya ya ce wallahi abin da Allah yake faɗi idan an binne mutum aka juya tasma qar'u ni alihim saka ji jin karan tafiyar takalmin Ya ce haka naji kawai sai na ji wannan taron takalmin na yin zan tashi sai na ga wasu mutane guda biyu ban taba ganin irin su ba kowa da guduma a hannun shi dan su ne ce mun kai man rabbuka waye ubangijinka da Hausa ya tambaye ni yace waye ubangijinka yace sai na ce ubangiji na ubangiji na kawai sai na rude na kasa fara. yace ina sallah ina azumi ina zakka amma na kasa fadin waye ubangiji na suka ce na ce waye ubangijinka yace ubangiji na ubangiji na ya rude yace ɗayan nan da ya daga wannan abin a hannu gudumar da ke hannunsa na dauka da wasa yake yace sai da ya ɗauka da karfi sai kawai kai min ita duka sai na bi wani ihu mai kara da karfi sai na ga duk mutanen gida sun tashi sun kewaye ne wai bacci nake Allah to to ne rubuce ce wallahi malam na san mutuwa haka take zuwa na tabbata mutuwa haka za ta zo domin yanzu ga likitoci ma sun tabbatar cewa in mutum ya mutu kwakwalwar shi takan daɗe bata mutu ba zuwa kwana uku ko kuma wasu awoyi masu kama da haka